أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة wa وبركاته godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga kiryan halitta a annai Muhammad da da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka fi farkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta lahadi wadda ta dace da goma sha biyu ga watan zulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida wadda ta zafi da takwas ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah madaukakin sarki ya gaddara sake haɗo mu a wannan masallaci na masjidin bilal bin rabah a nan jihar gari kyafi jihar nasarawa inda muka saba haɗuwa irin wannan lokaci domin karatu cikin littafin al'aqidatu sahawiyya na babban malami a sheikh abu ja'far Ahmad al-Sahawi wanda ya rasu hijira shekara 321 Allah madaukakin sarki ya fi kai shekara ta منا تعالى تعالى عليكم بالضم من حبيبي محمد ناظر الدين الثاني رحمه الله تعالى الزمن من الشجبات من سيا البقرة تتمانكو أرنكو وبعذاب القبر لمن كان له أهلا أنا مكتب أيضا أيوة متاشي الفقرة تا ثمانين إنما ليس والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران في القبر روضة دوسين كولمبوني من رياض الجنة daga cikin lambuna na gidan aljanna aw hufratun ko kuma ya zama rami mai cike da wuta min hufarin miran daga cikin ramuka na wutar jahannama ɗayan biyu ne da ko kabari ya zama lambu ko dausayi daga cikin lambuna ko dausayi na aljanna ko kabari ya zama rami daga cikin ramuka na wuta wadda hadisan da muka karanta a baya sun nuna haka a cikin wannan da yau ka tare da shi cikin na da samun hadisan da muka karanta a baya sun yi mana ishara zuwa ga zuwa ga haka mun karanta a cikin hadisan ai mun karanta har zuwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan aljanna za mu shimfiɗa daga aljanna ku a bude masa inda zai rika shakan ni'iman aljanna yana cikin sa ko ayyukansa kyawawa zo su taya shi hira da zama a cikin wannan rayuwa da yake na banza har zai kai da karshe zai rinka addu'a yake ne Allahumma aqim as-sa'a ce ya Allah a tashi alkiyama kawai to da irin ni'imar da yake an gani shi kuma dan wuta kiyan haka har shi ma ya rinka addu'an cewa Allahumma la tuqim as-sa'a ce ya Allah karka yi tashin alkiyama to aka kalli wannan fakara da faɗaɗɗar ma'anan wancan hadisi da muka karanta haka ne amma kiran kabari da rauda min riyadul janna ko hufra min hufarin niran ko hufarin na kiran shi da wannan sunan hadisin da ya zo da wannan sunan bai inganta ba an da ku hadisin da ya zo da su ke kiran kabari cewa raudatun ne min riyadul janna ko hufratun ne min hufarin niran hadisin bai inganta ba an fahimta amma kuma hakan ne aka yi la'akari da ne wancan hadisan da muka karanta a baya an fahimta sai zama hadisin bai inganta ba sanadin amma ya inganta matanin ko sanadin bai inganta ba amma matanin ya inganta saboda wancan hadisin da yake da ma'ana irin wannan an fahimta ku yar wannan halin da aka ce hadisi sanadin shi bai inganta ba amma matanin shi ya ne kina za ka yi mamaki to ayya za a yi matani ya inganta sanadi bai inganta eh matanin akwai matsala sanadin akwai matsala amma matanin ya samu goyon bayan wani hadisin wanda ya inganta sai a ce da'ifu sanad sahihul matan an gane ku yau to wanne yana da kaga a ma'ana ka sai a ce matanin ya inganta da ma'ana amma sanadin bai ba bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa mana albaniya ne ke cewa hadha qita'atun min hadith akhrajahu at-tirmidhi an abi sa'id marfu'an bi sanadin da'if yace wannan fakara wani yanki ne na hadisi wanda imam tirmidhi ya fitar daga abu sa'id al-khudri aka danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma kuma da sanadi wanda yake mai rauni an gane ku yace wa taraf al-awwal akhrajahu abu ya'la wa fihi daradun yace sanadi na farko kuma abu ya'la a wannan taraf na farko mana rawdatun min riyadil janna ha shi kuma abu ya'la ya fitar da shi a cikin musnadinsa amma a cikin isnadin akwai idraj hmm? akwai idraj aka ce idraj ko diraj a cikin ilimin hadisi shine marwayin hadisi ya faɗi magana maganan da shi ya faɗa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba amma bai faɗi wani abu da zai bambanta tsakanin maganar sa da na manzon Allah an gane ku kira da jarab a ilimin hadisi ah kaman ai kaga wanda zai ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga ai labari yake ba ku ya baka labarin maganar manzon Allah ne kuma to wajen baka labarin sai a ƙarshe sai ya faɗi maganan da shi ne ya faɗa mana abin da ya fahimta ne daga maganan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙarasa maka ne amma kuma sai bai baka wata alaman da zai nuna maka ga inda maganan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙare ga kuma inda naki maganan ta fara to sai kira sai ce to akwai akwai jaraj an fahimta ku yace to sanadin wanda ya fito a cikin musnad na Abu Ya'la akwai jaraj yace kama fil mujma yace wa huwa zu manaki kuma hadisin akwai manakir da yawa akwai munkarat a hadisin a hadisin da yawa kima hadisi munkar hadisi hadisi munkar shi ma nau'i ne daga cikin nau'ukan hadisi wanda ba su inganta ba aka ce hadisi munkar shine ya zama wanda yake da'if ya rawaito hadisi kuma hadisin ya sake cin karo da hadisin da wanda suke siqat suka rawaito waɗanda wanda shi dama asali in ya rawaito hadisi dama ba a karfa dama hadisi shi za'ifi. to kuma sai ya rawaito kuma sai zanto hadisin da ya rawaito kuma suna warware hadisai ingantattu to sai zama bayan kasantuwan hadisin za'ifi ne kuma hadisin munkar ne an fahimta yanzu ya zama da ifancin hadisin ya karu bayan kasance shi da'if kuma menene munkar sai ga munkarul hadith li annahu khalafa istiqat an gane ku yawwa so yana da in ba in ba mutum ya kiyaye ba yana da kamance yana da bambanci da ke tsakanin tsakanin mahfuz da shaz shi munkar shi ke shine ma'ruf kishin munkar shine ma'ruf ne wanda sikar suka rawaito kuma ingantacce an gane ya zama to da'ifun rawa rawa da'ifun ma yukhalifu a siqat sai zama munkar su kuma na siqat sai zama ma'ruf an gane amma shi kaga shaz da mahfuz shi shaz shi ma siqa ne amma ya rawaito wanda ya saba ma waɗanda suka fi shi zama siqa to sai zama nashi sai zama shaz nasu kuma sai zama mahfuz an gane wannan ilimin musbalar hadith ne idan ke tantance hadisai a iya fahimtar wannan hadisin za a aiki da shi wannan ba za a yi aiki da shi Allah ya mu gaji to wannan shine fakara wannan sakamakon fakaran da muka karanta ne a baya sakamakon fakara na 79 ah, da na 80 fakara na 82 ma da ke wa nu'minu bil ba'thi وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان ها مالك أهل السنة والجماعة دقاتين cikin أهل السنة والجماعة نؤمن jamaa mun imani da tashin alkiyama wa jaza'il a'mali yawm alkiyama mun imani da sakamakon ayyuka da za a bayar ranar tashin alkiyama wal ardi mun imani da bijirar ma bayi da ayyukansu da za a yi wal hisabi mun imani da hisabi da za a yi wa qira'atil kitab mun imani da karanta littafi da za a yi tashin alkiyama kowa zai karanta littafi wa sawali wal iqab mun imani cewa lalle akwai lada za a ba kowa kowa za a nuna miki ladan shi kuma akwai ukuba ga wanda yi ba daidai ba wa sirat mun imani lalle akwai sirati da za a tsallake wallizan mun yi imanin lai akwai ma'auni da za a auna ayyuka abuwa tara ke na ku malai dunkule su gaba ɗaya a bakara ɗaya kowane daga cikin abuwa guda tara nan abuwa ne waɗanda suke buƙatar karatu mai yawa amma dai za mu yi ƙoƙari mu takaita in sha'ani abu na farko malai ke wa nu'minu bil ba'd mu ahlus sunnati wal mun imani da al ba'd al ba'd tashi zaka ko duka sunan shi tashi tarayar da bayi bayan sun sun mutu Allah madaukakin sarki ya riga ya faɗa a gurare da dama ya cikin sautul araf Allah madaukakin sarki ya faɗa mana yake cewa qala dubu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun ha Allah ke fiha tahyawna a cikin ƙasan za ku rayu wa fiha tamutun a ciki za ku mutu wa minha tukhrajuna kuma daga cikin ƙasan za a cikin da ku za mu rayu a bayan ƙasan Ko muka mutu abin nemo a ƙasan in lokacin tashin alkiyama ya yi a tada mu daga ƙasan daga ƙasan za a tada ha suratul hijr da Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin roƙon da shedan yayi ko ya qala fa anzurni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin ila yawmi al-waqti al-ma'lum shedan roƙi Allah madaukakin sarki ce anzurni ila yawmi yub'athun shi Allah to ka jinkirta mu har zuwa ranar da za a tayar da mutunci yalla ta yi fa innaka minal munzari e eh, kana to da za a jinkirta mu? amma Allah bai jimin so sai zuwa ranar kace ba sai ce ila yawmil waqtil ma'lum zuwa wannan ranan da wannan lokacin sananne wanda ni kadai na bani kaga Allah bai mace dan alƙawarin sai tajin alkiyawa ya faɗa ya dai za a jinkirta maka amma shi ke dan yayi roƙo kar a kaje har sai ranar ne alkiyama amma Allah ke za a jinkirta maka amma Allah bai tun ko mazawa ran yake a zuwa wani lokaci wanda ni kadai na sani an fahimta ku yau to amma muhallin shi ne kaga ashe ya riga ya gabata a ilimin shedan nutsan zaman da ya da malaiku cewa akwai ranar ne tashi shi yasa yake a jinkirta zuwa wannan ranar tashi kowa ka kine shine muhallin shi cewa ne an gurni ila yaumi yub'athu ake ya nuna cewa ya riga gabata a sanin cewa abu Allah madaukakin sarki ya alƙawarin akwai ran da za a tada ni waɗanda suka mu an fahimta ku cikin sautu al-hijr ke ha cikin sautu nuh Allah madaukakin sarki ce wallahu ambatakum min al-ard nabatan thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhrajan Allah ce wallahu ambatakum min al-ard Allah madaukakin sarki shi ya tsirar da ku daga ƙasa na nabatan tsararwa thumma yu'idukum fiha sa'annan zai maida ku zuwa cikin ƙasar wa yukhrijukum ikhrajan kuma zai fitar da ku daga ƙasar fitar? ha shi kaga bayan mun koma kuma akwai ran da zamu yi zamu fito ko a cikin suratu ash-shu'ara Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin daga cikin addu'o'in da Annabi Ibrahim yayi daga cikin yana cewa wallahi yana bai so daga cikin abin da yake faɗa ba wa'azin da yake ma mutanansa cewa shi Allah da ya fuskanta daga cikin sifofin Allah ce wallahi akmau an yaghfira li khati'ati yawmal qiyamah wanda nake bauta masa shi ne wanda nake fatan ya gafarta min zunubaina a ranar tashin alkiyama ha haka na cewa akwai ne akwai ranar tashin alkiyama tabbas akwai wannan ranar. Ah, a cikin sosai ibrahim daga cikin addu'an da allah ya haifar mana na annabi ibrahim yana cewa rabbana filli waliwalidayya yau yawma yaqumul hisab ya ubangijinmu ka gafarta mu ka gafarta ma iyayena ka gafarta ma sauran mummunai a ranar da za a yi tashin alkiyama a yi tashi ha a shi kaga akwai tashin alkiyama ko a cikin sautin bakara annabi ibrahim ya ma Allah wani roƙo ce rabbi arini kaifa tuhil mauta ko ya ubangiji ka nuna mun yadda za ka tayar da matattu aga ya ya yi cewa za a tada matattu amma yana so ya gani a nuna mishi practical ya ga yadda ko aka ce awal rumin qala wa bala walakin liyaqma inna qalbi haka yana cewa lallai shi annabi Ibrahim ya riga ya gabata ilimin sa kuma da yadda da iman cewa akwai ranan da za a tada matattu ba shi ne yake kokonto ba a yana so yanzu ya ga yanayin da abin zai kasance ha kamar yadda ya faɗa liyaqma inna qalbi so da zuciyarsa ya ƙara samun tabbatuwa a cikin sosu tsaha Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ba daga cikin abin da ya faɗa ma annai Musa daga cikin abin da ya faɗa mishi bayan da ya zo alwadil muqaddas tuwa daga cikin abin da Allah ya faɗa ma annai Musa shine ya faɗa mishi inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatawta yake lallai alqiyama atiyatun tabbas zata amma Allah ke na ɓoye ta na ɓoye ban sanar da mutane yaushe ba ne Allah ke na gani littuji za kullu nafsin bi ma ta saura ka kan kama kowace rai da abin da ta aikata an gane to kaga nan Allah madaukakin zake inna sa'ata atiyatun lallai tashin alkiyama atiya mai zuwa ne babu makawa sai ta zo an gane ku ah. daga cikin ah, wa'azin da annai musa alaihi salatu wassalam a ah, mu'minu ali fir'aun afwan mu'minu ali fir'aun shi ne allah ya bada labarin da cikin soto gawafin ku mu'minu ali fir'aun daga cikin wa'azin da ya ma mutanen fir'auna na su yi imani da annai musa daga cikin abin da allah ya haifar to yana ce musu wa ya qaumi inni akhafu alaikum yawmat tanad ko yawma tuwalluna mudbirina ma lakum min allahi min asim ومن يضلل الله فما له من هاد إتيا ويا قوم يا قوم تانينا إني أخاف عليكم يوم التناد lallai ina ji muku tsoron ranar komawa zuwa ga Allah a ranar yau mutu walluna mudibirin ranar za ku juya kura masu gudu a malakun min Allah min asu a ranar ko baku da wani wanda zai kare ku daga Allah ba wani wanda zai kare ha wa man yudlilillah fama lahu min ha duk wanda Allah ya fatar to babu wanda isa ya shirye da shi to kaga muhallu shahid yana cewa akwai ranar ne tashin alqiyam akwai ranar da za a koma zuwa ga Allah a har zuwa inda yake ce masa yake ce musu ya wa ya qaum إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار ya ياكو mutane. lallai fa rayuwar duniyar nan wani jin daɗi ne ɗan kaɗan amma bigidan lahira shine matabbata ka haƙura da jin daɗin kaɗan na duniya wanda zai raba ka da Allah so da ka je ka samu jin daɗi tabbatacciya da wauniya an gane ku haka duka yana ƙara musu ikirari ce musu cewa lallai akwai ne akwai tashi bayan bayan bayan an gane ku a cikin sautin bakara allah madaukakin sarki ya ba labarin annai musa da mutanen nufu wa yi kawala musa da inna Allah ya murku an tazwahu bakara a ƙarshe faƙul na zuribuhu bi ba'adhiha tallace ne كذلك mauta الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون التي kamar haka ne Allah maɗaukakin sarki zai rayar da matattu wa yurikum ayatihi kuma yake nura muku ayoyinsa la'allakum ta'qiluna saboda ku zai hankalta kwakwalwan ku yi muku aiki da rinka tunani ya zama hankali mai tunani an gane kaga bayan Allah ce su doki wannan gawan da wani bangare na jikin saniyan kuma ya tashi ya faɗi wanda ya kashe shi koma ya mutu Allah ce to haka za mu rayar da matattu al ran tashi alƙiyama. an gane ku to ba duk waɗannan suna nuna mana cewa lallai akwai mai akwai tashi sun za a dinga karanta ayoyin da suke magana akan tashin alƙiyama? zama ɗaya ba zai kawo su duka ko ba haka a wani har Allah madaukakin sarki ya tabbatar da daga cikin alamun kafurci shine mutum ya kin imani cewa akwai ran tashin alkiyama za'ama alladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi a sun suna لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وذلك سورة التغابون Allah ke za'amal ladina kafaru waɗanda suka da sun riya cewa allan yub'athu cewa ba za a tashe su Allah ce kulka ce musu bala tabbas sai an tashe su wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la tub'athunna wallahi sai an tashe su sai an tashe su thumma la tunabbaqunna bima amiltu kuma sai wallahi sai an ba su labari akan abin da suka aikata a duniya kuma wadalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a wajen Allah ba wani mai wahala wadalika ala Allah yasir kaga wannan yana yana nuna maka ashe malama suka ce Allah yake za'amal ladina kafa wannan suka kafirta suna riya ashe rashin yin imani ya tashin alkiyama kafirci an gane rashin imani cewa akwai ran da za a tashi kan kafirci sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lil kafirina laysa lahu da'i iftarahu as-sa'atu وانشق الخبر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا قد خسر الذين كفروا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها كف يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ألا إن الذين يمارون في الساعة التي ضلال بعيد بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وأقسموا بالله جهد أيمالهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا علينا حقا حتى أيضنا ديوة ولن دكس كي تبت تشيوى للي ذا أعقيني أقوي تاشم على الزيام حكا آه، زامر تكي صورة المؤمنون الله باي يا فلامنا yadda ya halitta a ƙarshe ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da zalika lamayitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atun ko duk waɗannan kaga ayoyin da suke nuna cewa lallai akwai ranar da ko bayan mun mutu akwai ranar da za a za a cikin suratul isra Allah ya faɗa mana kafarai sun kalubalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu a idza kunna izaman wa rufatan a inna lamab'utuna khalqan jadidan قل كونوا حجارة أو حديدا fi خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا, من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة fasayugiduna ilayka ru'usan wa yaquluna matahu qul asa an yakuna qariban yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhununa illa bisum illa qalila kaga Allah madaukakin sarki ra bamu labari kafare sun ce a idza kunna izaman wa rufatan a inna lamub'utuna khalqan jadida yanzu muka zama kasusuwa muka gidigiye muka zama ƙasa? za a sake hata da mu a sake halittar sabon halitta abin yana ba su mamaki sai Allah ce kul ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunu hijaratan aw hadida in kun ga dama ku zama dutse ko karfe aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko ku zama wani halitta wanda yafi girma a zukatanku duk girman halittar da za ku zama ku zama fa sayaquluna man yu'iduna duk da za su yi maka to wane ne wanda zai dawo da mu nan Allah ce ka ce musu qul allazi fatarakum awwala marra wanda ya kaji halittan ku a farkon farin nan to shine kuma zai dawo da ku bayan kun mutu halitta gan halittan ku a farko bai ba shi wahala ba sai dan kun lallace gyara ku zai ba ku wahala ai ba zai ko haka bane wanda ya gyara hansar ɗinka sai a ce hansar ɗin ta lalace ba zai iya gyarawa ha kaga sai a ce ka to ba ke kerawa ko ba haka bane Allah madaukakin sarki ce in suka tambaye ka wane ne zai zai dawo da mu Allah ya ce ka ce qul alladhi wanda ya kage halittan ku a farkon fari to shine zai dawo da ku bayan bayan ku to haka ayoyi suna da yawa waɗanda suke magana suke nuna cewa lallai akwai takin alkiyama yasa yana da aqida ta musulmi a cewa akwai tashin alkiya cikin sautu ya yasin Allah ya ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa ko qala man yuhyi al'idama wa hiya ramim Allah ya ce qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim Allah madaukakin sarki yake faɗa mana cewa wa daraba lana masalan shi kafiri wanda yake buga ma Allah misali wa nasiya khalqahu amma shi ya mata halittar sarki na nashi na karan kai sai yake cewa wai man yuhi al'izama wa hiya ramin wai wane ne zai rayar da kasusuwa ne wa hiya ramin bayan kasusuwan sun riga sun diddige sun zama kasa a man yuhi al'izama wa hiya ramin wane ne zai raya kashi bayan kashin ya riga ya diddige ya zama kasa ya gama lalacewa sai Allah ka faɗa musu cewa allazi ansha'aha awwal marra wanda ya kage halittan wannan kashin a farkon fari to shi ne sake raya shi ne sake raya to in ba mutum ya manta halittar sa ba sai musun tashin alkiyama ya shi da daga me aka halitte an gane ku cikin suratul suratul hajji Allah madaukakin sarki sai ne babu misalai سيري واو مثالي ويقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبت من كل زوج بهيج ko Allah madaukakin sarki ba mu misali nasu wannan kaza sai da Allah ya faɗa mana yanda ya halice mu ya yi faɗa mana yanda ya halice mu so da Allah ya tabbatar mana fa zai mu sai Allah ba misali kuma da kafa yace to haka kafa sai ta bushe ta dizirgi ta zama ba komai ta mutu Allah ce sai mu saukar da ruwan sama ruwan sama nan dau ta jika kasan sai kasan sai ta kumbura sai ta fashe sai tsirrai ya fito a ciki Allah ce to kaman haka za mu rayu Ke sa a can farkon gaba ce zalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir Allah ya fahimta da Allah shine gaskiya kuma zai rayar da matacce kuma shine iko ne akan dukkan ku an gane to aka tabbas tashin alqiyama ba tatsuniya bane ba ci faɗi bane a tabbas ne tabbas zai faru ko ka yarda ko karka da zai faru in baka yadda ba ranar da ya faru za ka yadda a ranar da kuma yadda ba zai maka amfani ba Allah kai samu cikin waɗanda za su za su sai a ranar za su gani kan gani ke sa cikin har ila cikin sort of Allah ma yake buga bisa ce la khalqu samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakin aktsara an-nas la ya'lam Allah ce in in kuna tunanin yanayin halittar ne yake da girma da yasa kuke tunanin kila ba za mu iya ba Allah ce to halittar sama da ƙasa da halittar mutum wanda yake girma yanzu da dukkan mutanen da Allah ya halitta tun daga na farko har na ƙarshe dukkan Allah zai halice su a bayan ƙasa za su cika bayan ƙasan gaba ɗaya balle sama ha Allah ke halittar sama da ƙasa fa ya ce halittar mutane girma ba in ma kuna tunanin wai wai girman ne yasa za mu sha wahalan sake halittar sai da khalqus samawati wal akbaru min khalqin nan? ya ji halittar mutane girma aiki. amma walakin na aksarun nas la ya'lam kuma kasan nan fa kasan ma da muke rayuwa a ciki how fasan ne har yanzu mutane ke occupy 25 percent ne ba 75 percent har yanzu empty ne in ka hada kuma da 75 percent din da 25% din gaba ɗaya ko bai wuce 25% ba orders sauran 75% din ruwa ne a ƙasan ma da muke rayuwa kuma kuwa 25% da mutane suka occupy nan ba su oku a irin occupation din kenan yanzu ba gashi muna zaune a masallacin nan ba mun cike rabin masallacin nan da matun da an yi za ce to is occupied kenan. amma kuma wanda ya wannan halittan kai tunanin wajen ka mutu ba zai sada kai ba kai asuwa kai asuwa an gane ku Allah madaukakin sarki duka wanda yana ba mu misali ne da nuna mana cewa lallai za a tashi gaba a alladhi khalaqa ya samawati wal arda qadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul alim Allah ce shi wanda ya halitta sammai da kasai shi bai da iko ba zai iya ya halinci kwatankwacin irin wannan ba in mutane suka mutu ba zai halinci kwatankwacin su ba Allah ya tabbas hakika zai iya sau da shi ne khallaqul alim shi ne mai kagan halittar kuma ya san halittun nasa ba wani halittar Allah da Allah bai sani ke sa su kansu halittun har yanzu ba san su nawa bane a roron kasa halittar na Allah har yanzu ba wanda ya sai faɗa maka cewa kullum ana ƙara discovering sababbin halittu ne wanda da ba a san da su ba kuma aka yi discovery din za ga an fahimci cewa kuma sun dade suna rayuwa gurin sama da shekaru dubbai so da archaeologist suna nan za zo su auna su fahimci to gurin nan wannan irin halittar rayuwarsu a nan yanzu shekara dubu kaza kenan to kuma daga ina suka zo gurin kaga ba yi sabo bane a sanin su ne sabo na doron kasa ba kenan balle na ruwa kuma halittun da ke ruwa ya wanda suke doron kasa yawa to balle ka duba sama ka duba halittar sama wanda ya halitta sama wanda ya halitta sama yanzu taurarin nan da muke gani taurarin nan da muke gani girman su ba a wajen malaman kimiyya ya fi girman rana rana yana daga cin taurari mafi kankanta tare shi kusancin shi da mu ne yasa zafin shi yake mana amma a cikin taurari ma ba shi a cikin manyan taurari rana da kake gani kuma duka halittar waye shi kuma taurarin gudano ne a sama har yau ba wanda ya sani so da ta galaxy galaxy shine kunsan da taurari suke ciki suna ce a kowane galaxy daya ana iya samun taurari billions to su kansu galaxy din har yanzu ana kirga su ne in billions ba iya tantance guda nawa bane kuma kowane galaxy daya akwai taurari in billions a ciki kuma kowane tauraro ɗaya da ke cikin galaxy ya fi girman duniyar nan to shi ya girman galaxy din yake to kuma ya girman inda galaxy din suke rayuwa to kuma ya girma wanda ya halice su ko mu gani ba to haka duka irin waɗannan abubuwan zai ƙara baka yaƙini da ƙara yadda da cewa babu wani abu da ya gagara Allah maɗaukaki sarki Ma abin da ya gagara Allah maɗaukaki saka mu ahlus sunna masu imani dole ne musulmi ya da cewa akwai ne akwai tashin alkiyama sai zaba da ke wani minu bil ba'd mai imani da tashin da tashin alkiyama an gane ku Allah madaukake sarki samu da to ba wannan ayoyi nan kamar da muka faɗa in za mu ta karanta ayoyin za mu ta karanta ayoyin ba za mu ba za mu iya kare su a lokaci ne ba ko da makaranta ya wasu mun fassara ba so da ba za mu ba zai ku kare ki karanta ayoyin da suke magana akan tashin alkiyama a zama ɗaya ba zai ba zai yi malam ibn abil iz alhanafi a cikin sharhin littafin ya yi wani wani wani wani magana mai abun nan sosai da sosai ce, wal qawl alladhi alayhi salaf wa jamhurul ulama yace abunda magabata malamai magabata na kwarai da ko mafi yawan masu hankali suka tafi a so duk wanda zai ce bai da a alkiyawa bai da hankali wallahi bai da hankali bai da hankali so da in ka kalli a hankali ka kalli duniyar da muke rayuwa ne abubuwa nawa ne ake yi wanda yake ƙara nuna maka cewa yake ƙara tabbatar maka da Allah zai rayar da mu yanzu Elon Musk Elon Musk bai kera mutum mutumi wanda yake iya aikin da mutum ke iya yi ba robot za ka siya in kai namiji ne za ka siya robot mace shajinta za ka yi ta cika za ta maka wanke-wanke ta maka shara ta gyara maka gado kuma in sha'awa ya kama ka kwanta da ita kuma ta san sunanka za ka faɗa mata maganganu na soyayya ita ba ta faɗa maka maganganun soyayya sai dai za ka ta gida ka kashe ta ka sa ta a caji to shi ƙalin mafi me Allah ya shi wa ma utitu min al-ilmi illa kalila haka ya yi namiji shi ma robot an yi robot da za a ɗauki maniyin namiji da mace a sa a cikinta. yaro ya girma ya kai munzulin aihuwa sai a bude a cire yaron wai an yi so da sauwa ma mata wahalar daukar ciki da ayyukan da ciki ke hana su suna da ciki yanzu ko in ko za a rinka sawa ha mutum ne bawa ne daga cikin bayan Allah yayi wannan kina kuma har yanzu baka yadda Allah zai sake rayar da mu bayan mutu ba shi fa Elon Musk din na ko da har yanzu bai san shi ba bai ba san sunan shi ba amma ya iya yin wannan yanzu next technology da yake so yayi a yanda yake faɗa ne wai zai kirkira abin da zai iya rayar da mutum bayan ya mutu ya shi yanzu damuwa shi kenan yanzu in an mutu ya iya dawo maka da rayuwanka kuma ana nan ana bashi millions of dollars kowa yana rubuta shi yanzu a haka kamar yadda ake faɗa yanzu haka akwai wasu wanda sun mutu an riga an ije su a wani guri ana jiran ya gama kera abin da za amma duk da haka ba ka yadda shi kuma allan da ya halitta qualitative halitta irinka in ka mutu zai dawo da kai ba ba kai rashin hankali ba Allah ka shirye da ku shi yasa malam ibn abi iz hanafi yake cewa wal qawlu alladhi alayhi salaf wa jumhurul uqala yace abinda magabata na kwarai suke kai da kuma mafi yawan masu hankali suka yi da shi shine annal ajsama tanqalibu min halin ila hal fatastahilu turaban ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى suka ce ai dama jikin mutum ai dama yana tafiya mataki bayan mataki yana canzawa haka aka haife ka amma ka aka haife ka ko ba ka ba da babu ala al insani hinun min ad-dari la yaqul shay'an mazkura ai lokacin da ba a san da kai ma ba ma wanda yake labarin ka ko haka bane aka zo aka haife ka kana jariri ka rinka canzawa daga wani mataki zuwa wani mataki har za a kai lokacin da kuma za ka zama mai ƙasa ko ba haka ba to haka irin wannan canji ne kuma za ka sake mai za ka sake dawowa za sake dawowa mataki zuwa mataki haka za ka sake dawowa ce fa innahu kana nutfa yake suke malai ce saboda mutum a da ai mani thumma fara alaqa sai zama jini thumma fara mudgha sai zama tsoka thumma fara idaman wa lahman sai zama kashi da sauran nama sun an sha’o kwalban sauyin zaman sai aka halitta shi halitta daidaitacce ka zalikan i’adatu haka ma za a mai da shi yu’idu hulmahu ba da an yubla kullahu illa ajabar za a mai da shi bayan komai ya diddige sai abu ɗa wanda manzallah sallasai tabbatar ba zai diddige ba zai zama ƙasa ba jikin ɗan adam shine kashi na ƙarshe na bayan ƙashin bayan mutum wanda ke can ƙasa wanda daga shi sai dubura wannan dan ƙaramin ƙashin da yake wani round ɗin nan shi kaɗai ne ba zai diddige ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kuma zai zama farin halittar karanta cikin alkiyama An ya ike misali yadda Allah zai tayar da mutum kissan da Allah madaukakin sarki bayar a cikin suratul baqara أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت أو يوما أو بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى العظام انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما واعلم أن الله على كل شيء قدير haka fa matakin ya duba aka ce duba jakinka yana duba sai ga babu aka ce to kalle inda ka daura jakin ai ta zama kasa ne ai so da shekaran ka 100 anan ya tabbatar eh tabbas aka ce to ka kalli kuma inda za ta rayu yana kallo kasan yana motsi can kasan yana tashi skeleton na haduwa skeleton na haduwa skeleton na haduwa skeleton ya gama haduwa Allah ya summa nasuha halahman sai muka rufe kasusuwan da kuma nama da fata sai muka sa ma jakin rai jakin ta kalle shi ta gane shine mai ita kuma ta yi kuka Allah ya ce to ba nan ba kalli abincinka kuma shekara ɗari kuma Allah ce mun kula da abincin ko lalacewa bai ba ta Allah in ba Allah ba wa zai kai shekara ɗari ka mutu an ta da kai ga jakinka an tar maka da ita a gaban kaga yadda Allah zai tayar da matacce bayan ya zama ƙasa to kuma so da ka tabbatar da Allah ne iko ne to kalli abincinka kuma shekara ɗari ba abin da ya mishi ko canja ɗanɗano lan ya ta sanna haka Allah faɗa ko canja ɗanɗano bai ba shekara ɗari kaɗa mun ko a furji aka sa ya furjin zai lallace gasin zai ƙare ko ba haka bane sai unzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna kalli abincinka da abin shan kan ko dan ko canja ɗanɗano bai ba Allah ya wa'ala to ka sani annallaha ala kulli shay'in qadir cewa Allah ne iko ne akan komai komai Allah yana da iko a kai ba abinda Allah bai da iko a suraka ke sa shine amman malam cewa ke fada yadda haka Allah zai mai da kai sai wannan kashin guda ɗayan da manzo Allah ce ba zai jirge ba to shi kare ne malam ya kama sabata fi sahih kamar da ya tabbata a cikin sahihul bukhari an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa annahu qala kullu bin adam yubla illa ajabun zam ce kowane gaba na jikin dan adam sai ya dirge ya zama kasa sai wannan kashin na karshe yace minhu khuliqa adam khuliqa bana adam wa minhu yurakkab daga wannan aka halitta dan adam kuma daga wannan za a sake dawo da halittarsa daga wannan za a sake dawo da halittar an gani haka wanda ke yana ƙara tabbatar maka cewa lallai allah maɗaukakin sarki zai dawo da mu bayan mun ne bayan mun sai ma da ke fannashata ne na ne ta haka jin yadda ta ƙoni matsala ne wajen ya ce to rayuwa kala nan rayuwan na farko kafin lokacin da ba ka nan da rayuwa na biyu da za a dawo da kai bayan ka mutu me bambancin su in akwai wanda yake da wahala wanne ne ya kamata ya wahala na farkon ya kamata in akwai wanda ma zai ma Allah wahala ba to na farkon shi ne shi shine aka fara from beginning yanzu da akwai sample in ma za ka kalli sample din ne ko ba haka bane cewa na ai kwararren kafinta ne furnitus ɗin gidan wane gaba ɗaya shi yake sai ka mishi kujera da ya kankare mai da kafa ka ce sa kafa sai ce bai iya ba walillahi almasalul a. hankali zai dauka to Allah ya halitte ka kake wai ba zai ba zai da kai saka musulmi dole yin imani cewa za a tashe mu bayan tashin alkiyama malai ce wa nu'minu bil abu na farko kenan ko sai na waje wa a a'mali yau qiyamah musulmi dole yi imani cewa a za a ba da sakamakon ayyuka ranar tashin alkiyama a shi ma ba da sakamako shi ma za ta karanta ayoyin da suke magana akan ba da sakamako ranar tashin alkiyama za ka yi kini da gefa a zama ɗaya za ka yi ƙilin da hadisai da ayoyi masu yawa wanda insha Allah ta'ala akan shi za mu tashi a zama ta gaba insha Allah ta'ala abin da muka faɗa dai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya yi mana Allah mu muke roƙo ya sala mu da dukkan alkhairi da duniya da lahira dukkan jiragen da duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya kare mu da zuri wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أزل نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله